الله وبركاته haɗuwa kuma wanda lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin aljami'ul sahihu na al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar da kaga an sani muna cikin cikin kitabu al'aiman wanda so yau insha Allah subhanahu wa ta'ala muna kan farkon kitabul kafara ko babu kafara da aiman akwai babu kafara da aiman abin da ya gabata kitab ne na rantsuwa da kuma alwashi يو قولين داشمو مول بخاير ولا تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب باب كفارات الأيمان بعد كفارة رمضان كتاب التوبة كتاب كفارة كتاب كفارات الأيمان وتنصحك تيجي باب يوم kitabu kafara da yamin aiman yanzu. bayani akan kafara rankuwa wa kaunin layi ta'ala nan kuma babu kafara til aimani wa kaunin lahi ta'ala bayan kafara rankuwa da kuma kasara da Allah ta'ala fa kafara tuhu kafara rantsuwa ta'amu ciyar da asharati masakin miskini goma wa ma amara nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma babin umarnin da annabi yi kuma an ce wa babu ma a marar da babin umarnin da annabi yi sallallahu alaihi wasallam hina nazara lokacin da wannan aya ta sauko fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin sai a ba da fidiya fansa ta azumi ko sadaka na abinci ko kuma yanka wani kawo an ruwaito a da asata radiyallahu anhuma wa aba'in wa ikrima ma kana lil qur'ani aw aw duk abin da ka gani a cikin Qur'ani yana tafiya da au au au kaza au kaza au kaza wa sahibu bil khilal wanda ake magana da shi ana ba shi zaɓi min siyamin au sadaqatin au nusukin duk abin da ba shi Qur'ani inda da au au to ana ko kai wancan ko kai wannan an baka zaɓi وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية النبي يا با كعب بن أجرة زادي الفدية سبولا آه كيا تتبتع منش أشين غاشن كي ليه كما غاشي حرما حدثنا أبو بن يونس حدثنا أبو شهادة عن ابن عون بكي أيضا أبو, ش... أبو شهادة شيرو توغوا ابن عون تمريكيش أم مجاهد أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى بن كعب بن عجرة قال أتيت هنا نور النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم sai ce فقال سيتري اترك ككفنتو kada lokacin kusanta faƙala sai ce a yi uri ka hawa muka hawa muka wa'alin da a cikin kanka suke fitar da kai kulta nake na amini ƙala eh. fidiyatun كبالة فيديا من صيام تعظمي أو صدقة كو صدقة على أبنشي أو رزق قوية كدفة شيء وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبدي فيديا هي أزكي وأخبر ابن عون وأخبر ابن عون wa yake magana imamul buhari ne ke cewa an kafa min na auren kowa ne sai da cikin rikicin abu Shahabi. in kun koma ta haddasa ahmadu bin yunus shi ne malamin wa malamin imamul buhari shi malamin imamul buhari shi ce haddasa abu shahari shi ko abu shahari yake an auren kinan wayar mutu ga auren abu Shahabi. to haka nan wa akhbarani a ibn awad wa yake magana kenan abu shahab wa akhbarani ya ban labari wa yake ta ba labari abu shahab shi da ya ce wa akhbarani ibn awad da shi ne marwayaci daga ibn awad a isnadin farko Allah ya wato kan mutum ka kai mamar bahari ka cewa wa akhbarani ibn awad mafhum ana yau kala asiyamu salatatu ayyan azumi kwana uku wannan su yanka shatu karaban dabba ko duk dabba akwai wal masakinu shi da miskinai tattatun shi da miskini shidda shi da ne shidda shi ne fanta da wanda yake shi na da damuwa ga kansa kuma ya zama da hajji akwai bukatar shi a sai aski ya da wannan fidiya ma'ana auren nan tana ma'ana kowane an kai ya yi zaɓi ne aka bashi babu kaulihi ta'ala qad farada a lakum tahillata Ba babu fadar Allah mai girma cewa Allah ya shaya muku tafarkin wannan rantsuwa والله مولاكم الله شيء مجمع كان عملكم وهو العليم الحكيم شيء بيجب بيجب متى تجب الكفارة على الجميع والتفجير يوشني كفارة ذكي وجبع أكا وديكي شنا دا فوانا بايا دا سنة كفارة ذكي وجبع سنة كريا رسوا ko sun da aikata abin كفارة za حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته لا جوانا مدنا من فيه fihi daga عن حميد بن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال جاء رجل ولو جيازه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما علك قال صلى الله عليه وسلم قال ما شأنك ذي شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان يا صاحبي لما ترفع شيء وجه رمضان دعا لكم شيء سألت يا علك قال أنا نتمنى تستطيع تعطي قرقبة kana iya ka iya wata goya ko bawa kala da ya ce a kala ba ta sabi wa an ta so ma mashaharai kana iya kai abin wata biyu wata ta ji ainihin shere kala da kala ma ta sabi wa an ta sabi masarki da miskina kana iya shi miskina sittin kala na ta a da iko kala shi sai annabi ya ce to zauna sai da sai zauna wa da annabi suna alaihi wasallam sai aka goma annabi da arakin da mataki fihi tamrun cikin sa akwai da dino wal araku abin da ake ce ma araku abin miktar wani wani babban matsayi أصبح مبسط على نكتب المثالي أصبح مبسط قال أنت هذا كردون فتفر تقبلي كيف ذلك هذا الشيء قال أعلى أبصر منا علمي ذنبا تشي ذلك لي قوية نسكي إيه وتدوش لأجدهم كلينا نونا ما ثم بكاتا لسكة مكان جدا فبكاتا ونن لديه وضحك النبي صلى الله عليه وسلم على إلى رياء حتى بدت نواجذه هاقول فلا كل يتك بينا قال أطعمه إيالك جيك تشير بإيالك ليش متى تجب الكفارة عن المجيد ما هو البخاري عليه إشارة هو الوصر في الجيوة وثم الوصر رائل وانت بيدا كفارة عالي غريش وانا تفيدو كوي يطلق اللي عنده بيطلق بعد كفارة عالي صوابا وثم سنة قراءة كفارة تلا إيسا كإيالة كرا إيسا إيالة كفارة إنه وانا كفارة باب من أعاد بفقصرة في كفارتي ta haka wanda ya taimaka mu matalauci bai da zai taimaka mai ba da kafara حدثنا محمد محمد بن محبوب حدثنا عبد واحد حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل ولم ثيابه الى رسول الله ولما رضى الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت لا حلقه wa ƙala sai annabi ya ce ma za ka me faruwa ƙala wa ƙatu bi ahli fi ramadana ya ce na da iyali na a cikin ramadana ƙala ta kana samun bawa ko buyar za ka biyar ka ya a'a قال هل ذا أن تصوم شهرين متتابعين يا ابن ولا تبشري قال لا قال فهل ذا أن تبهم ستين مسكينا كما يجد مسكين ستين قال لا قال فجاء رجل الدور متجر الأنصاري بعرق دوني متكي ولا المكتل لمكتل da لك ce na araku babban matsayi fi tamrun wanda cikin sa akwai da biyu tafala zahabbi hada annabi ka tafi da wannan dabilun ta tasaddaq bihi kai sadaka da shi qala ala ahwaj minna ya rasul allah zan tafi ki sadaka da shi ne ga wanda suka yi bukata a gidana ya manzo allah والذي بعثك بالحق نارج لو جاءك بالغسيا ما بين لابتيها ba wani gida a kan ɓangaren madina ahla baitin iyalin wani gida ahwatu wani bukata min na jelan ثم قال فلت إمام تذي فأضعمه أهلا كشيت إيالك كذا أحمد ياتي مقام وانت بيريك نعك شد كفار باب منع عن المؤثرة في الكفار باب يهدي في الكفارة عشرة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا باب يهدي في الكفارة باب بيان ما يهد كفارة هنا إيه يسوى الكفارة يباع عشرة مساكين لسكن goma kariban ko na kusa da shi an bashi da ko na da shi ba wani nasi na shari'a ba ba na kusa a ko na kusa kan ba zai sa shi ga ai a kan na kusa gida ne ba ma tare da ya ne iya kan na kusa ke kuma a cikin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kizancewar da suke yi ba a ba da kafara da hukunci ko ba wannan kin daga malamai ne nazari ne da ijtihadi amma da Allah bai ce ba a ba na kusa ba حدثنا عبد الله عبد الله بن مسلمة حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل ولم يجياه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال شيء علقت لا علق قال وما شأنك يا شأنك kala wa ka'adu ala ra'ati fi ramadan yace da matarsa a ramadan kala an tajidu ma turruci ko akaba kada ai samu abin zaka قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وكان أي أمر وتنوشي قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا كان أي مسكين ستين kala na a jidu ban samu abin da nike iya haka ba ƙwanciyar da biyu suna suna masu yadda zo manzon Allah sai a arakin da masaki fiye tamrud a cikin da akwai da biyu fa kala sai manzon Allah ce ko oh, ara karfe wannan fatafar tab kai sadaka biyu da shi ana ta tsara da ke kawai da kai sadaka ce faƙala sai mutumin ya ce a ala a ƙaramin nan ashe zan yi shi ga wanda suka yi bukata ma bai na labarai ha ba wani gida a tsakanin sassan madina guda biyu a kawo mafi bukatuwa min labarai sun makala ba na adama ce hunhu karɓa shi ba ba a haram sai ka ci kina akwai bukata a mutum na iya iyali ne ka fara da kamu almuhim idan muka diba don hadisi guda ne imamu buhari ya mu tarjama da shi daban daban باب قول الله تعالى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم تحلة أيمانكم mata da jibin kafara azumin gani wa sake kun ba shi ne hadisi ya kawo amma daga wacce makaranta daga sufiya a aliyu bin abdullah al-madini ke sai na biyu babu wani alal mu'tira bil kafara shi ko daga makarantar muhammad bin mahab ka bude sai da canza makaranta can malamin shi ali bin abdullah dan malamin shi muhammad bin mahab ne sahabin hadisi tun daga babu kawai Allah ta'ala kada farad Allah lakum sai da amalikum haka sahabin hadisi shi ne Abu Hurairah shi ya canza ko ina ba a canza ba ko ina Abu Hurairah amma a waccan makarantar Ali ibn Abdullah nan Muhammad bin Mahmud لم باب يقضي بالكفارة عشر مساكين قريبا كان أو بعيدا daga makarantar Abdullahi bin Maslama Abdullahi bin Maslama al-Qanani amma duk hadin hadisi guda ne a tsohon yau sai ba ne na gaba babu fa'il madinati wa muddin nabi sallallahu alaihi wasallam imamu bayar rahimahullah ta'ala ce babin sa'in madina da murdun Allah wa bara kashihi da albarkar sa'in madina da gudun Allah wa ma tawara ahlul madinati min zalika da abinda mutanen madina suka gada daga ta daga uba daga kaka karnin da aka karnin tsara bayan tsara imamu da hari na nuni akan wannan babi idan za a yadda kafara to za a yi da kayan annabi na madina ko mudun annabi na madina don haka annabi ce a fitar da shi ne aka hau don haka da shi shari'a take magana kenan حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا القاسم بن مالك المزني حدثنا عن شعيب بن عبد الله عبد الرحمن عن السائل بن يزيد قال كان الصاب صاحب يا كفنشي على أهل النبي أزامنا عليه الصلاة والسلام مدكا منذ ديا وكل فن da ɗaya bisa uku na mudu mudu ɗaya da ɗaya bisa uku na mudu bi muttikum al ba, da irin gudun ku da yau تفيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز da Umar bin Abdul Aziz yanzu sai dan ƙara da daga haka saboda fahimtar cewa lokaci ya canza tunda mutane masu suna canza canza lokaci ma'ana da mu da annabi ya kasance a farko shi ne har zuwa lokacin umar na abu aziz shi dan kara da daga ishtihadi nasu حدثنا منذر بن الوليد الجارودي حدثنا ابو قتيبه wa huwa salmun ne salmu bin qutayba salmu bin qutayba kuma abu qutayba idan ya tsira da ya sami sunan mahaifi shi salmu bin qutayba a sunare kuma sai sa faɗa ne qutayba za ka rake mai abu qutayba salmu bin qutayba shi ne Allah ya ce wa oh, salmun ya sami Allah ya ce wa oh, salmun bai bai kuma daga haddasana abu kudai ba zai ce haddasana malam Ya ce wa salmun saboda akwai wani salmu bin kudai ba shi ba amma ana ce mai albari ne ba wannan ba ne saboda shi wancan ba ke ne na sarauta shi wannan kalmu nan da imam ba ya kawo da sun haɗu a shekaru amma ba su haɗu ba a ciki da shi an yi lokacin da yana raye imam ba na raye amma dai su haɗu haka ya ji a jiki da ba haɗu ba a samu haɗuwa tsakanin su sau da za a ga akwai ah, wani tsakaniyar da shi dole sai da cikin lokacin da ba a ga zai sha da shi ba a karin da shi malamin zaman zero bin wani da jawo ne shi ka gura da kwatai ba sarko abu kwatai ba sun gobe da kwatai ba ta saboda haka ce wawan oh, sarko saboda akwai wani salamu can shi ma bin kwatai ba din nan aka ce mai kuma amma bambancin su albari sha da ƙarin kalmar alfahari saboda ta kudu ba ne faɗakar da ke akan shawarwar salamun gina a akwai salamun ya ci wannan shi ne shi ne ta inda inda shi na zai ce wa ruwan salamun ta a sana Ruwan salamun shi wani salamun na ba wancan da ka sani wani salamun na nazar kenan salamun akwai biyu salamun albahiri da wannan salamun abu kwace ba su da kwace ba a fitra ba su kun allah da yin a fitra ma lukun allah da yin kun ga yanzu a isalin na wayar roto ga maliku wani da ya roto a jinsu daga maliku a fitra abu kwace ba wa kuma salimoni a fitra idan shirin da ga malamu to muriki shi annabi kala kara da umar ibn umar ya kasance yi wa yau bi zakata ramadana shana ba da zakkan ramadana bi muddin nabi da mudun annabi sallallahu alaihi wasallam al muddin awwal mudun warko wa fi kasada nabi da aka fara rantsawa da shi ake fitarwa bi muddin nabi da mudu annabi sallallahu alaihi wasallam قال أبو قتيبة أبو قتيبة يأتي قال لنا مالك مالك يأتي هنا وين أبو قتيبة سلمون مطلع مدل أعظم من مدكم يا يمود كجرما ولا لنا الفضل إلا في مدل مثل ذاك وقام بالذي يقول da sai mudun mu ne zai ya ƙara girma kaɗan da take mudun annabi amma dai mudun annabi ya yi bi ayi shay'in kuntum tu'tuna da wani mudun kuwa kasance kuna ba kuwa in za ku yi da zakka ko kafara قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم من قد جمعنا ba هذا النبي صلى الله Kwada ce, Asala tara, da aka gani, aka A na yi dara abuwa? Wala mara kamar illa ni nufin da Isra sallallahu. Kwada ni maliku, maliki ya ce bil, ya ce wa ya yi. Abu ko ta yi ba. Abubuwan da. amaale a muccu naa aloo bi mucc ko mu wala na ko bari naa di sa xaana ni maale ko lan caa akum adiru ndaa zaa ko baa mu wani shugaba fada raba sai kiira fada raba mucca sai kiira mu asgara min mucc wanda bai gan mu da bai ba ko kuma mafi karanci da muru a kuma shi karanci da muru a kan zara zara a من مد النبي صلى الله عليه وسلم da an shayar da za a samu shugaba ya kera mudun da bai kai girman mudun annabi ba to dole mudun za ku bai قلت كنا نعطي لمد da صلى الله عليه وسلم za mu kasance muna ba su hada mudu annabi sallallahu kala أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي بعد أن أمر من أن الذي جاء a yadda كذا kaza suna yin nudu ne suna sallama a ce suna abdullahi bin أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم الله كتابه البركة fi mikiyalihim da ma'aunin wa sa'ihim da sa'ir wa muddihim da mudun annabi ya mutanen makka a mutanen madina addu'a Allah ya sanya musu albarka ga awon da babban kwano su da karamin kwano babu kaunin layi da ba'a ta'ala babu cewa Allah mai girma au ta ba, ko iya ta goya ko bawa وأي ركاد أزكى ونباره أديوتا يعني حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم الهادث ولها لك جارة صائقة صائقة هو هادث من الحفاظ لك بيش الصائقة جعلت الصائقة أشياء محمد بن عبد الرحيم حدثنا طاووس بن رشيد حدثنا وليد بن مسلم alhadikar tara ba mu jirgin babbakin arziki da haskan an amurki da hussainin an sa'ajin sa'ajin ne martara al'adun wani sarfi wa a rani suna zama kala mana a ta karaka fatan musulman kan wanda ke wata ba a gogo musu a ta kama wani kulle wani wajen allah zai ke wata da kowace gaba tare wani wani gaba ta wannan bawa gaba ta wannan bawa za a ɗaya gaba shi bin na da wuta har kafar ta hudu barci a zo a ɗaya wuta al'auran mai gidan da al'auran bawa in ka ɗaya da bawa za a da kurmi na shi a ban fanshi naka da shi an ban shi kanka daga wuta saboda kai an ban shi hannunka daga wuta saboda hannu ne haka a kai ga al'aura ne saboda al'aura ta saboda al'aura wannan ishara ce da saɓani da malamai suke wasu malamai suna ganin cewa idan aka yi rantsuwa ko wani abu da aka yadda kan fara tsohon da ko goya ko kafiri ko musulmi suna yi haka wasu malamai ga gani da shi ne ba da yin kulla ba ne ya ci auta ya rantsa ba wani bawa ya yi sai ka hadisin man a ta karɓa batan muslimatan kada akwai annabi ce muslim musulmi kuma da cikin qur'ani ba ta rantsa ƙasa مؤمنة أكيد المؤمنة هذا باع تركي مطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد إن شاء الله لك ما يجب البيع نقول لا نوك جدا مطريف بعد ذلك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتبذرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.